وتركنا عليه في الآخرين muka wanzar masa da yabo da ambato mai kyau a cikin al'ummomin da suka zo bayansa.